the arrest of two additional uh, suspects linked to the attack on the our church. Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Jimmy Akpo ke karin haske akan yadda jami'an tsaron kasar suka sake cafke karin wasu 'yan ta'adda guda biyu da ke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Katolika ta St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. General Akpo ya ce 'yan sawa'i kaɗan bayan da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Major General Loki Irabo ya bayyana cewar an kame 'yan ta'addan nan guda hudu da suke da hannu a harin da aka kai akan majami'ar Owo. a jiya kuma cikin wani aikin haɗin gwiwa na sojoji da jami'an tsaron farin kaya na dss an sake cafke ƙarin wasu mutum biyu wato a Aumiya Lara da ke karamar kumar Ose a jihar Ondon da 'yan ta'addan na Iswap da aka kama a jiyan su ne Alkasim Idris da kuma Abdulhalim Idris. Shi Abdulhalim ɗin shi ne wanda a baya ya jagoranci kai harin ta'addanci a kan sojoji a garin Okene da ke jihar Kogi wanda kuma ya haddasa mummunan barna. Rundunar tsaron Najeriya ta sha alwashin ci gaba da aiki tukuru domin kakkaɓe 'yan ta'adda daga faɗin Najeriya baki ɗaya. Tuni kuma masu sharhi irin su Khalil Muhammad Bello ke mara balale da wannan hoɓɓasa na jami'an tsaron ƙasar. Alhamdulillah da cincin jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To don haka waɗannan sunaye da na ji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake ƙara kamawa. Mu alhamdulillah ta fi nono fari a wajen mu domin wannan ya nuna a zahiri cewa kulɓace ke ɓarna. ake zargin wani abu daban. Don haka muna godiya ga jami'an tsaro kuma muna kira a kare su da su ƙara himma a kowane sashi na ƙasa domin zaƙulo masu aikata abu abubuwan da ba su kamata ba sannan muna kira ga dukkan masu aikata abubuwan da ba su kamata ba su sani cewa komi yana da ƙarshe don haka su gyara halayensu domin ƙasar mu zauna lafiya ga baki ɗaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.